an kama ta aka ce akwai yara a yola aka kawo su sare ake yi idan an ba su waɗannan za su fiki duk jama'a da suke yake da su ta har yawa a Najeriya masu yaƙi da rashawa sun yi tir da bayanan da ke cewa tsohon gwamnan jihar Filata da aka sako daga gidan yari na shirin yin takarar sanata. in eh, akwai gaskiya da adalci da kuma bin doka ba sai ma an ce ma wannan laifin da ka tafka da ya dace a ce ma ka sake fitowa ka ce za ka sake shiga wata siyasa da za ka sake handamar kuɗin jama'a ba. da ma wasu labaran da dama za su zo muku a cikin shirin, amma kafin nan zan fara da karanto muku labaran duniya suna na Haruna Ibrahim Kakangi. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai yi adawa da bukatar cewa hukumar bincike ta FBI ta fitar da bayanan takardar izinin da ta samu na yin bincike a gidansa da ke jihar Florida ba a makon jiya. Merrick Garland said considering the former president's public confirmation of the search. Wakilin BBC ya ce ministan shari'a na Amurka Merrick Garland ya ce ganin yadda tsohon shugaban kasar ya tabbatar da cewa an yi binciken a gidan nasa zai amfani al'umma idan FBI ta bayyana abin da takardar ta kunsa. Trump yana da wa'adin zuwa yau Juma'a domin nuna adawa da batun fitar da bayanan. To amma a cikin wani bayani da ya fitar Trump ya buƙaci da a bayyana takardar izinin. duk da cewa ya yi zargin wasu ne da ke son ganin bayansa suka rubuta takardar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya buƙaci kasashen duniya da su hanzarta wajen tursasa rasha ta fice daga cibiyar sarrafa nukiliya ta zaborija wadda ta mamaye a kudancin kasar zelensky ya ce koyar rasha daga cibiyar zai amfani duniya baki ɗaya ba ukraine kawai ba shugaban ya yi wannan kalami ne awoyi kaɗan bayan da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zama sahilin da amurka da china suka buƙaci da a baiwa masana damar shiga cibiyar da yake nuna goyon baya ga kalaman shugaban nasa ya kuma soki lamirin alkalan kotun kolin kasar waɗanda su ne za su sanya ido kan zaben inda ya zarge su da goya ma abokin hamayarsa lula da silva baya Bolsonaro's repeated attacks on Brazilian institutions have stirred concerns. Wakiliyar BBC ta ce sukar da Bolsonaro ke yi wa hukumomin kasar sun sanya shakku kan cewa ba zai amince da sakamakon zaben bai idan ya sha kaye. Mafi girmar zanga-zangar na gudana ne a jami'ar Sao Paulo inda jagororin 'yan kasuwa da masana da ƙungiyoyin kwadago suka gabatar da manufofin goyon bayan mulkin demokuraɗiyyar kasar. To labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. ɗaruruwan 'yan kwana-kwana daga akalla kasashen nahiyar turai guda bakwai ne ke hada karfi domin kashe wata mahaukaciyar gobarar daji wadda ke ci gaba da ci a kudu maso yammacin faransa da na kasashen italiya da girka da sweden suka tura jiragen sama na kashe gobara sama da ma'aikatan kashe gobara dubu ɗaya ne a kasar ta faransa ne ta fafutar ganin sun shawo kan wutar a yankin jiran ƙasar dai na fama da mummunar sabon yanayi da farin mai a lokacin da ta ziyarci ce gobarar da a alhamis prime minister elizabeth ta ce gobarar tuni ne take bukatar ganin an mayar da hankali wajen kawar da imamar gele rundunar 'yan sandan afirka ta kudu ta kama mutane ashirin waɗanda ake zargin da rubuta wutar zanga-zangar da ta mamaye sassan ƙasar a watan yulin shekarar da ta gabata mutum ɗari uku ne suka mace sanadiyar yamutsin wanda ya tashi bayan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasar hukuncin ɗauri bisa laifin ƙimbin umarnin kotu jami'an 'yan sandan ƙasar ne suka rinka kai samami a shida na ƙasar ƙarƙashin wani shiri na musamman da ya rinka bibiyar abubuwan da aka wallafa a shafukan sada zumunta domin zakulo waɗanda suka ruruta wutar lamarin a yau juma'a ne ake sa ran waɗanda aka kama za su gurfana a gaban kuliya a gaban kuliya To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga Ukraine. Kwararru daga Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargadin cewa ana zargin cin zarafin ƙananan yara masu lalurar nakasa tare da watsi da su a cibiyoyi daban-daban a ƙasar ta Ukraine. jami'an hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun ce yaƙi da ake yi ya sa halin da waɗannan yara ke ciki ya ƙara tsanani inda suka yi kira da gwamnati da ta yi gyara ta irin kurakuran da take tafkawa ga rahoton da mustapha musa kai ta yi haɗa mana wannan rahoton nasu na zuwa ne bayan wani binciken bbc ya gano yadda ake cin zarafin yara a gidajen marayu a fadin ƙasar akwai sama da yara dubu ɗari da kuma matasa da ke zaune a irin waɗannan cibiyoyi kafin soma yaƙi a ukraine a lokacin da rasha ta yi kutse cikin ukraine a watan fabrairu akwai dubban yara da aka cire su daga waɗannan gidajen marayu aka mayar da su ga danginsu ƙwararru a majalisar ɗinkin duniya sun ko kakan cewa wannan matakin da aka ɗauka ya ja waɗannan yara ba su da wani gata kuma hakan ya jefa su cikin barazanar cin zarafi da rayuwa kan tituna da kuma zama cikin waɗanda masu safarar bil'adama ke hari sai dai duk da haka akwai sauran wasu dubban da ke rayuwa a irin waɗannan cibiyoyi kusan 700 a faɗin ukraine duk da cewa irin waɗannan cibiyoyi ana kiransu da gidajen marayu amma kashi 90 cikin 100 na yaran da ke zaune a irin waɗannan gidaje na da iyaye ko dangi a zamanin da da kuma na yanzu da an yi itifaki a ukraine kan cewa yara masu fama da laruran na ƙasa. sun fi samun kulawa mai kyau a irin waɗannan cibiyoyi. A watan Yunin da ya wuce, BBC ta kai ziyara gidajen marayu biyar a kudancin Ukraine, inda aka ga yara ɗaure a jikin bincina wasu kuma ɗaure a gefen gado, da dama daga cikinsu na fama da yunwa. an gaishe da mustapha musa kai ta da wannan rahoto da ya haɗa mana to yanzu kuma sai najeriya inda fadar shugaban kasar ta yi ƙarin haske kan dalilan da suka sanya ta gayyaci dangin fasinjojin jirgin ƙasa da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su inda suka gana da shugaba muhammadu buhari shugaba muhammadu buhari dai ta baki mataimakinsa na musamman kan harkar yada labarai ya ce gwamnati ba za ta yi kasa a gwiwa ba har sai an kubutar da duk fasinjojin da ake tsare da su ga karin bayanin da malam garba shehu ya yi wa zaharaddin lawan a matsayinsa na shugaba uban ƙasa ya kira su ne don ya nuna musu damuwa da ɓacin rai eh, a kan halin da 'yan uwansu suke ciki ya kuma yi juyayi nasa na kansa da kuma na al'ummar najeriya amma kamar me yasa sai yanzu to shi dama irin wannan ko an yi yanzu ko an yi a baya wani ai sai ya yi irin wannan tambaya a muhimmin abu ita gwamnati da wannan abu ya faru suna ta aikace-aikace iri daban-daban wasu a fili ana gani wasu abubuwan da ake yi a asirce ake yin su an yi wannan ganawa daidai lokacin da har yanzu akwai fasinjoji fiye da ashirin a hannun waɗannan da fashin daji da gwamnati ke idan kuka da kuma mutane shi shugaban abin da ya aka sako wani rukuni na fasinjojin nan da aka garkuwa da su sukan ce kamar kokarin eh, su ne da su dangi da kuma wasu masu shiga tsakani amma gwamnati ba ta komai ba kan lamarin shin ya kuke ji da waɗannan bayanai to shi don muhimmin abu shi ne ribar dan uwa ne ribar ƙasa ce a ce kowa daga cikinsu an dawo da shi daga ransu wanda ya ce gwamnati ba ta yi komai ba ko ba ta yin komai watakila bai san irin